tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da tara ga watan august shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu risalati a tadmuriya na shekul islam أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الهراني الدمشقي أبو العباس عليه رحمة الله شرح دا الأستاذ الدكتور محمد بن علي محمد بن عبد الرحمن الخميس يي الله مدوككين سركي مي ساكيا دا الخيرين kamar yadda muka yi mai 'yan uwa alkawari da cewa wannan littafi na aƙida ne kuma aƙida ba abin da ya kai ta mahimmanci wannan ya sa da awon farko na dukkanin annabawan allah to sun fara kira ne akan aƙida idan ka bibiyi alkur'ani musamman cikin sotar shu'ara za ka ji dukkanin wani annabi in ya je aƙida tauhidi yake fara kiran mutanen shi to ya zama wajibi ga duk mutumin da zai kira al'umma a kan su bi abin da zai zama tsira gare su duniya da lahira to abin da ya zame ma wannan mutum wajibi shine kira su zuwa ga aƙida duk mutumin da ya fara kiran mutane zuwa ga wani abu ba a ƙida ba to ya ha'ince su muddin dai ya san aƙidan kuma ya ƙi kiran su zuwa ga aƙidar kuma ba a kiran musulmi zuwa ga kowace irin aƙida sai aƙidan da allah maɗaukin sarki ya saukar a cikin alkur'ani da aƙidan da annabi ya bayani a cikin ingantattun hadisan shi to mahimmancin wannan aƙidar ya samu gabatar da muƙaddimomi guda biyu a yau za mu tashi muƙaddima ta uku wacce ta za ta yi mana ɗan tsokaci dangane da wannan risala ta attadmuriya mala ya ce wa min rahmatillahi ta'ala bi khalqihi yana daga cikin jin ƙai da allah maɗaukin sarki yi wa bayan shi wamin natihi alaihim an ba'asa rusulahu mubashirina wa mundirin da irin ta gomashin da allah maɗaukin sarki yi ma bayan shi shine ya aiko manzanni masu bishara da kuma gargaɗi suna bishara ga duk mutumin da ya bi abin da allah maɗaukakin sarki yake so da cewa lallai akwai sakamako gwaggwaba yana nan tafi gare shi duniya da lahira a lokaci ɗaya kuma suna gargaɗi ga duk mutumin da ya kauce matafarkin allah da cewa akwai uquba tana tafi duniya da lahira to wannan yana daga cikin baiwa yana daga cikin falala alherin da allah maɗaukin sarki ya nufi bayi ba a ninke masu abu an ba su a hagungunce an ba su a baibai ba sai da allah maɗaukin sarki ya aiko annabawa suka bayyana maka in ka bi abin da allah maɗaukin sarki yake so to ga abin da za ka samu a lokacin da ka bi ma abin da allah madaukin sarki yake so kuma ga sakamakon da za a yi maka kaga allah madaukin sarki ya baza abin da yake so a mai da kuma wanda baya so a tire wanda ka ga dama ka ɗauka ka ɗauka sakamako dai yana nan tafi wada'ina ila tauhidihi su waɗannan annabawa da manzanni da allah maɗaukin sarki ya tayar a cikin bayin shi aikinsu shine kiran mutane zuwa ga tauhidi zuwa ga ta allah maɗaukin sarki a cikin uluhiyya da cikin abin da ya shafi rububiyya da kuma al'asma'u wa sifat wa muhaddiri na min ibadati ma siwahu sannan su waɗannan annabawa da manzanni suna ƙoƙarin tsoratar da al'umma da ja musu kunni akan cewa su yi kaffa kaffa su yi taka tsantsan game da bautan wani da ba Allah ba kama ƙala azza wa jalla kama yadda Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma suratun nahali aya ta talatin da shida Allah ya ce walaƙada ba'athna fi kulli ummatin rasulan haƙiƙa kowace al'umma sai da muka aika mata da manzo daga cikinsu yana daga cikin jin ƙai da tausaya ma al'umma da allah maɗaukakin sarki ya yi da ya tashi aiko da manzo sai ya aiko manzan ɗaya daga cikinsu ne ba aiko mala'ika ba ba aiko aljani ba ba aiko dabba ba sai aka aiko mutum jinsi daga cikin jinsin bil'adama wannan baiwa ne daga cikin baiwan da allah maɗaukin sarki ma bil'adama baiwa na biyu allah maɗaukin sarki da ya tashi aiko manzo a cikin kowace irin al'umma sai ya aiko ɗaya daga cikinsu ba je can wani gari an ɗauko wata ƙabila an aiko masu ba nasa aka aiko ma an gano wannan da kyau ko da allah madaukin sarki ya tashi jin kan wannan al'umman sai ya aiko muhammadun rasulullah ya fito daga tsatsan da ya fi kowanne a cikin kabilan da ta fi kowace allah madaukin sarki sai da ya tace gidan da ya fi kowane gida daraja sannan ya aiko shi ya zama duk wani kabila da kowace irin yare gaba ɗayansa ajamawa ne yaren larabci shine ya zama imami ya zama jagora da allah maɗaukin sarki ya zaɓi wani daga cikin waɗanda ba larabawa ba ne ya aiko da fahimtar addinin zai ma al'umma wahala amma jiyan da bature yana iya fahimtar larabcin alkur'ani da hadisi ya bauta ma allah yadda allah yake so haka ba indiye haka ba haushe haka inyamiri haka ba yarrabe haka kanure haka duk wani wanda yake da wani yare in dai ya musulunta ko yana sanya nazari dangane da ya fahimci wannan addini kyakkyawan fahimta yana iya fahimtar shi tsab da wannan yare da allah madaukakin sarki ya aiko annaba a cikin shi an gano wannan da kyau ko allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi yasa ya ce walakada ba asna fi kulli ummatin rasulan aikin kowanne daga cikin waɗannan manzanni shine a ni'budullaha wajtanibu tagut ku bauta ma allah tauhidi kenan wajtanibu tagut kuma ku nisanci duk wani abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba duk abin da ake ɗauka ake bauta ma a duniyan nan na da da na yanzu koma bayan Allah wannan shi ake ce maɗagutu ya yadda da wannan ibadar ko bai yadda ba an gano wannan da kyau ku misali idan yau ka ce duk wanda ba musulmi ba me yake bauta ma a duniyan nan sai a ce ɗagutu shin duk wanda ake bauta ma yake ɗagutu a'a amma dai duk wanda ake bauta ma ya san ana bauta mai bai inkari ba an gane wannan da kyau ko sunan shi ɗagutu shi sa sanda annabi ya fara da'awa kiristoci sun je sun same shi yahudawa sun same shi mushirkai sun same shi ya tattauna da su har ma mushirkan suke cewa daga cikin abubuwan da kai kake faɗa kana cewa antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha khalidun ku eh eh waridun da kai da duk abin da kuke bauta ma wanda ba allah ba hasabu jahannama ku waɗannan gaba ɗaya makamashin jahannama ne kuma za ku gangara cikin jahannaman ba daga kafa. sai suka ce a to ai yahudawa sun bauta ma uzairu kiristoci sun bauta wa isa mala'iku sun bauta wa mala'iku yahudawa sun bauta ma uzairu kiristoci sun bauta ma isa mushirke sun bauta ma wa mala'iku kun gano wannan da kyau ku ku kiyaye karatun aƙida muke yau muna son mu cire ku daga abubuwan da ke muku giza a rai ne duk wanda ba ba yahude ba ba ba nasare ba idan aka zo ana magana aƙida ba ma guje ake ce mashi mushiriki ake ce mashi an gano wannan da kyau ku in ga ce sabi'awa sabi'awa akwai masu bautan rana daga cikin sabi'awa akwai masu bautan wata daga cikin sabi'awa akwai masu bautan taurari shi yasa muka ce aqida kowa sai an ciwo kwalin shi shi yasa ina sane kun gano wannan da kyau ku da shine da suka faɗi wannan sai Allah madaukakin sarki ce innal ladina sabaqar lahum minna alhusna ulaika anha muba'adun. duk waɗanda yaban arziki ya gabata daga gare mu a kansu to su waɗannan banda su isa uzairu mala'iku suna cikin nan shi yasa duk wanda ya zo maka da wani abin da ya saba ma allah ya ce zai bi ka kan wannan abin ka yadda sunan ka an gano wannan da kyau kai kuma mai bautan mai ɗagutu ne allah maɗaukin sarki ya kyauta wa ƙala subhanahu wa ta'ala allah maɗaukin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'abudun allah maɗaukin sarki ya ce haƙiƙa mun yi wahayi zuwa gare ka haƙiƙa mun aiko manzanni kafin kai kuma mun yi masu wahayin cewa su sani kuma su sanar da al'ummansu babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah saboda haka Allah kaɗai za a bauta ma ashe wannan da a wanda annabi ya zo yake yi mutanen maka suke ta mamakinta sun yi mamaki ne da gangar kaɗai an gano wannan da kyau ku amma wa ake bauta ma kaɗai Allah ne duk annabawan allah kan haka suke kira wannan ita ce aya ta 25 cikin sotul anbiya wa qad khatama allah ta'ala risalati bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika allah madaukin sarki ya cika manzanci ya cika annabta da cikamakin annabawa da manzanni annabin mu annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waje ala da'awatahu amatan sai allah maɗaukin sarki ya sanya da'awan annabi ta zama da'awa ce gama gari da ta game kowa kama ƙala azza wa jalla kama yadda allah maɗaukin sarki ya ce ƙul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a ya ku mutane ni ɗan saƙon allah maɗaukakin sarki ne zuwa gare ku baki ɗayanku shi sa al'umma annabi sai ta kasu gida biyu akwai ummatu da'awa akwai kuma ummatul ijaba ita ummatu da'awa su ne waɗanda suka karɓa kiran da annabi ya zo yake yi su kuma sauran waɗanda ba su karɓa ba to su kuma su ne ummatu da'awa har yau ana kiransu shi yasa alkur'ani ko a bisa aƙidan annabi da sahabbai aƙidan alkur'ani da sunna shi annabin zamanin shi ne annabin wannan zamanin ne sannan annabin har zuwa tashin kiyama ne shi yasa sanda annabi isa zai dawo to annabi isa zai bi alkur'ani da sunna ne an gane wannan kenan waɗanda suke ganin alkur'ani iyakan shi zamanin annabi to waɗannan batattu ne ko kuma alkur'ani ya magana wasu a yau suna da wani addini saɓanin addinin annabi amma a cikin addinin annabin kuma suke yin nasu addinin to su suna ganin abin da ya faru zamanin annabi ya tsaya can su kuma yanzu abin da su ga dama shi za su yi da sunan addini an gane wannan da kyau ko mun fara karanta su mun fara jin su su ne waɗanda suke cewa alkur'ani da sunna kamar audigar rimi ne akan iska ba sai da iska yi da shi ba to haka kai malami yadda ka ga dama ka sarrafa ƙur'ani da hadisi a bisa ra'ayinka da tunaninka da nazarinka da fahimtanka haka za ka yi ma alƙur'ani madadin alƙur'ani ya sarrafa ka kai ka zama kaman audugar rimi ne a kan iska sai yadda alkur'ani da sunna suka yi da kai sai suka canza sai yadda alkur'ani kai kai da shi shi yasa yau idan allah zai ce kaza su kuma za su iya juya akalan wannan abin zuwa ga abin da suke so duk a cikin wannan sharhi da wannan risala za a yi magana filla-filla dalla-dalla a kansu babu abin da za a rage ko a sassauta jama'a mun gano wannan da kyau ko shi sa mu ji tsoron Allah a kan abubuwan da muke faɗa in an faɗa an more akwai ranar da za a more mutum kuwa Allah shi kyauta mala ya ce fala ya kabalullahu ta'ala min ahadin ba da bi isatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama dinan suwal islam alladhi a bihi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku sani bayan da allah maɗaukin sarki ya aiko annabi da wannan addini na ƙarshe to allah maɗaukin sarki ba zai karɓi wani addini da mutum ya yi ba in ba musulunci ya bi ba an gano wannan duk addinin da za ka yi a yau in dai ba musulunci ba ne bayan da allah ya aiko annabin nan to ka sani ka yi aikin banza allah maɗaukin sarki ba zai karɓi wannan addinin naka ba kai maza ka koma ka canza shi yasa duk wani ibada da za ka yi ma allah sallah ne azumi ne zakka ne hajji ne tauhidi ne ko menene sai irin na annabi yanda ya a zamanin shi in ka ɗauko naka ko na wasu fahimtanka ko fahimtan wasu ka ce za ka bauta ma allah da shi ba na annabi ba ka shiga matsala dole duk matsalan da ta zo sai ka bincike mai allah ya ce a bisa fahimtan wa ya annabi ya fassara ya malaman farko suka fayyace maka wannan fahimta na annabi da sahabbai ba kuma a zo da abin da ya canza na Allah ko ya canza na annabi ko fahimtar annabi da sahabban ba duk wannan za ka zo ka ji bayani dalla-dalla a kan wannan bi iznillah mala ya ce li anna risalatahu nasikhatan lir risalat kuma ka sani manzancin annabi wannan manzanci ne wanda ya shafa dukkanin manzancin annabawa shi yasa ma a hadisi annabi ya ce Lauka kana musa hayan, ma wasi'ahu illa tibai da musa yana raye to ba abin da zai yalwace shi sai dai ya bar abin da yake yi ya bi ni a lokacin da sayyidina umar ya tsinto fallon attaura ya zo yana karanta ma annabi annabi ya ce antum hazzi min al'umam yau ba ku ne ka na cikin al'ummomi ba wa ana hazzukum min annabiyina kuma ni ne rabon ku cikin annabawa amma abin mamaki a yau sai ga wani yana ganin zai iya bin wani saƙo ko wani addini saɓanin na annabi annabi ya faɗa shi ma yana da mafaɗa a kan faɗan annabi ko kuma abu ya zuwa cikin ƙur'ani ya kau da wannan abin don ya mara man ra'ayi da son zuciyin shi baya kenan masu irin wannan abin da suke ɗauka su darajansu ya fi darajan annabi musa da isa wanda idan da za su dawo to ba annabcinsu za su ci gaba wancan na attaura da linjila ba za su bi annabtan alkur'ani ne da sunna ma'ana alkur'ani da sunna ne zai gudanar da su a bisa da allah maɗaukin sarki yake so shi sa cin alkur'ani allah maɗaukin sarki ya ce a taura da linjila min qablu hudan linnasi a da suke shiryar da mutane a yanzu fa wa an zalal furkan, yanzu alkur'ani shine wanda yake shiryar da jama'a bayan zuwan annabi da alkur'ani an soke a taura da linjila amma a yau sai ga mutumin da yake da'awar musulunci sai ka ji yana gani ko yana fahimta ko yana da nazarin maganan malaman shi wanda ya yadda da su to ya soke alkur'ani da sunna an gano wannan da kyau ko a ce hadisan ka zubar da su ka kama fikihu an gano wannan da kyau ko fassarar wannan shine ka zubar da allah ka zubar da annabi ka kama kafirci an gano wannan kana aje qur'ani da hadisi sai me Allah ya kiyaye mala ya ce wa da'awatuhu amatul li jami'il umami wan nasi kuma da'awan da annabi ya zo da ita to da'awa ce wacce ta gama dukkanin al'ummomi babu wani mutum ɗaya daga cikin ɗaya ɗayan al'umma wanda ya fita daga cikin wannan da'awa walaƙada kama na muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi risalatihi khairu qiyamin haƙiƙa annabinmu annabin rahama ya tsayo tsayuwa irin ta daka da wannan manzanci irin yadda ya kamata ya tsayu wajen isar da isar ma al'umma da wannan saƙo mai daraja mala ya ce fa ballagar risala annabi ya isar da saƙon addal amana amanan da aka danka a hannun shi ya isar da ita inda ya dace wani sahal umma kuma ya kyakkyawan nasiha ga al'umma Waka kashafallahu gumma Allah maɗaukin sarki ya yaye duk wani duhu na jahilci duhu na kafirci duhu na fasikanci duhu na zalunci duhu na son zuciya duhu na bin miyagun al'adu sakamakon aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan nagartaccen saƙon waje alana alal mahajjatil bai allah maɗaukin sarki ya sanya mu a wata hanya fara ɗoɗar haskakakkiya lailuha kana hariha daranta kamar yininta ba abin da yake duhu ba abin da ba a fahimta komi a sarare a ƙarare yake la ya zigo an ha illa halik ba wanda yake kauce ma wannan tafarki na annabi sai wanda yake hallakakke sallallahu alaihi wa ala alihi tasliman kasira wa madha sahabatul kiram radiyallahu anhum ala sunnati nabiyihim bidda'awati ila tauhidil khalis sabon annabi wanda annabi ya bar amanan addini ya bar amanan alkur'ani da sunna ya bar amanan da'awa a hannunsu suka ci gaba daga inda annabi ya tsaya suka mara ma sunnan manzan allah baya suka rungumi wannan kira zuwa ga abi tsantsan tauhidi irin yadda annabi ya yi haka suka ci gaba kamar yadda allah ya tabbatar mana da haka cikin alkur'ani ya ce wa ma baddalo ta bidila ba su canza ba dukkaninsu na qada nahabahum da alladina yantazirun allah maɗaukin sarki ya haɗe su da cewa ba su canza ba wata hadiru mimma yudaddahu sannan suke tsoratar da mutane ga duk abin da yake kishiyantan wannan tauhidi tsantsa da annabi ya ƙare rayuwan shi yana kiran al'umma a kai auyo na fi kamalihi ko abin da yake kore cikan wannan tauhidin wasara ala nahajihi tabi'un tabi'ai da suka biyo bayan sahabbai to a bisa wannan tafarki suka tafi ɗoɗar ba su sauka ba kuma ba su canza ba wa salaful umma as-salihun sannan magabata na ƙwarai dole idan aka ce salaf sai an ce as-salihun saboda akwai waɗanda suke ba as-salihun ɗin ba an gano wannan da kyau ko amma su sahabbai gaba ɗayansu radiyallahu anhum wa radu anhu ne an gano wannan da kyau ku amma waɗanda suka biyo bayan ƙurunin mufaddala dole sai an ƙara da me as-salihun misdakan liƙaulihi ta'ala wannan yana gazgata maganan manzan allah ne liƙaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama maganan da annabi yake cewa la ya zalumin ummati ummatun ba zai gushe ba za a samu wata al'umma a cikin al'ummata duk yanda yanayi ya canza duk yanda al'umma suka shiga halin matsala da halin matsatsi to sai allah maɗaukin sarki ya fitar da wasu nagartattun al'umma ka'imatun bi amrillah waɗanda za su ci gaba da tsayuwa da wannan al'amari na allah ma ya durruhum man kazabahum duk wanda ya daga tutan ƙaryata su wannan ƙaryata sun da zai yi ba abin da zai cuta masu wala man khalafahum duk wanda ya nuna cewa shi zai saba masu a bisa manhaji a bisa hanyar da suke kira a bisa ko menene ba zai taba cutar da su ba ko kuma duk wanda zai ware masu ko duk wanda zai tabar da su wannan ba zai cutar da su komai ba hatta ya ati amrullah har sanda allah madaukin sarki zai zo da al'amarin shi ko dai mutuwa ko dai nasara ko bayyana mahadi ko saukowar annabi isa wahum ala zalika suna nan akan wannan tafarki ba abin da zai girgiza su wannan hadisi al-imam bukhari ya fitar da shi a kitabut tauhid babu ƙaunin lahi ta'ala a ƙarƙashin babin da ke bayanin faɗin allah inna ma ƙaununa li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun a lamba hadisi na dubu bakwai da ɗari hudu da sittin muslim ya fitar da wannan hadisi da kwatankwacin wannan lafazi a kitabul imara lamba hadisi na dubu hudu da ɗari tara da hamsin da ɗaya wa min al'immatul alam daga cikin manya-manyan malamai jagororin al'umma masu fatan alkhairi ga wannan faran al'umma ta farin jakada muhammadun rasulullah alladina kana lahum qidamu sidiqin waɗanda suka gabatar da aikin alheri tintini fi hadhal maqam wanda suke a kan wannan aiki ba dare ba rana zagi da kushe cin mutunci da ɓatanci ɗauri da kisa bai sa sun canza daga yadda suke ba shekul islam ahmad bin abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani a wannan babban malami yana daga cikin waɗannan manya-manyan malamai waɗanda suka rungumi wannan tafiya na annabi suka yaɗa ta suka kiyaye ta suka rungumi duk wani wahala wanda wannan harkan yake ɗauke da shi kamar yadda mai gidansu manzan allah shi ma ya fuskanta al-maulud shi ibn taimiyya an haife shi hijirana da shekara 661 wa mutawaffa sana kuma ya rasu hijirana da shekara 80 wa 20 wa 700 hijiriya hijirana da shekara 700 da ishirin da takwas faƙada da a ila dinin la haƙiƙa ibn taimiyya ya kira zuwa ga abi addinin allah wa ƙara a husumuhu bil kalame kuma ya ƙwanƙwashi masu husuma da shi masu jayayya da musu dangane da wannan saƙo na annabi bil sun rubuta ya rubuta ya maida masu da martani ya kai su ƙasa wallisan lisan ya yi amfani da harshe wajen wa'azi bil hikimati wal mau'izatil hasana wasinan ibn taimiyya ya daga kan sakali fakana bi haƙƙin min al li din tabbas ibn taimiyya ya cancanta a kira shi da cewa mai jaddada ma wannan al'umma al'amarin addininsu ne mahala ya ce wa mimman jama'a husula hisalan la takadu tajma'a fi shaksin wahid yana daga cikin mutanen da suka tattara wasu irin ɗabi'u da wasu irin halayya da wasu irin ayyuka da ƙwazo da himma da baiwa da allah madaukakin sarki ba kasafai yake tarawa ga wani mutum ɗaya ba ibn taimiyya yana daga cikin bayin da allah maɗaukin sarki ya tara mai wannan khisal ɗin farahimallahu rahmatan wasi'a farahimahullah allah ya jikin ibn taimiyya rahmatan wasi'a rahama mai yalwa warafa a darajatahu fil alliyin allah maɗaukin sarki ya ɗaga darajan shi a wajen bayan shi ɗin nan maɗaukaka fi maka'adi sidikin inda malikin muqtadir ce ta tamassul hajatul insan ila ma'rifati usuluddin lalle dan adam kowaye shi yana da bukata ya san tsantsan aqida liyabni dinahu ala maqala mu'tala mu'taqidin sahih saboda ya gina addinin shi a bisa ƙuduri na aƙida ingantacciya mala ya ce wa kad kataba ulama'ul islam hakika malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce fi zalika dangane da tabbatarwa al'umma aƙidansu na ƙwarai rasa'ilin muhtasara sun rubuta 'yan ƙananan littattafai 'yan takaitattu gwamin a ha, daga cikin waɗannan 'yan littattafai ko 'yan risaloli da malamai suka rubuta wa ajalluha kuma wacce tafi kowanne daga cikinsu risalatul aqidati tadmuriya. akwai wannan risala na al'aqida a tadmuriya wacce take gabanmu a yau muke son mu karanta ta don mu fa'idantu imam wannan littafi na babban limamin nan ne na musulunci al'alimul allama shekul islam muftil anam auhadu asrihi faridu daharihi nasiru sunna wa qami'ul bida taqiyuddin abul abbas ahmad bin taymimun sheikh al-imam al-allama shihabuddin abdul halim bin sheikh الإمام العلامة شيخ islam مجدد din abul barakat عبد salam. bin taimiyyat al-harrani radiyallahu anhu wa arda ibn taimiyya kenan limamin musulunci hamshakin malami bijimi a bangaren ilimi shehun musulunci mai fatawan bayi baki ɗaya wanda a zamanin shi ɗaya yake tamkar da dubu a zamani baki ɗaya ba a irin shi ba babban malamin da ya tsaye wajen taimakon sunna da mukurkushe bid'a taqiyuddin abul abbas ahmadu sunan shi kenan dan sheikh dan babban malami al allama hamshaki bijimi a wajen ilimi shahabuddin abdulhalim dan babban malami limami jagora shekul islam majududdin abul barakat abdulsalam bin taimiyatul harrani shi ibn taimiyya duk gidansu malamai ne an gano wannan duk wanda ka ɗauka sai ga a zamanin shi ana ganin ba a taɓa yin kaman shi ba an gane amma da ibn taimiyya zai sai kuma ke ganin babu irin shi su duka mahaifinsu ibn taimiyya talharrani yanzu a wannan zamani a ilimin hadisi akwai kamar muhammad nasir dinar albani kuma bai kama kafan kafan ibn taimiyya ba kaga wani irin baiwa na Allah idan da aka haɗa malaman nan duka su bin baz su uthaymin su fauzan su ibnu jibril su albani da su waye duka ba su yi rabin rabin ibnu taimiyya ba ya ishe ka su ibnu alƙayyim ɗaliban shi ne su hafizul islam shamsuddin zahabi su ibnu abdulhadi su ibnu kathir duk waɗannan almajiran ibnu taimiyya ne kowane ɗaya a cikin siyaya an gano wannan da kyau ku wannan babban malami ne wannan ya sa muka tsaya muka yi cikakken tarihin shi domin da yawa daga cikin mutane ba san wa ibn taimiyya ba waɗanda suka san shi sun san shi a hagungunce waɗanda ba su san shi ba kuma wannan karma kai magana a kansu shi sa aka yi ta mai ƙarerai ko'ina allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin shi yasa mu ahalus sunna inda muka bambanta da yan bid'a kenan idan muka ce wani malamin mu ne to za mu sa littafin shi makarantar ka ji me ke ciki kuma duk wanda ya ce shi ma zai irin wannan ga fili ga mai doki da Allah wanda ka fi yadda da shi ɗauko littafin shi ka sa ka karantar an gano wannan da kyau ko in membobinka ba su dawo cikinmu ba ina fatan mun gano wannan da kyau dan ba a wuce layi goma sai ka ga gidanka ga na fir'auna in kawai ga ga gidan iblis a gefe so an fitar da ke cikin tsarin addini duka allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malu ya ce fa bi aunin lahi wato fekihi a cikin taimakon allah madaukin sarki da kuma gamdakatar da ya mana nabda'u darsunal yawm muke sa ran mu fara wannan darasi insha Allah fi kitabit tadmuriya wa hiya min al-kutub allati tu'tabaru marja'at ta'sil wannan littafi yana daga cikin littafin da malamai suka ɗauke shi marji'i ne na ƙoƙarin gina wata aqid da kuma tabbatar da aqida fi manhaj ahlus sunnati wal jama'a lisatat tadmuriya yana daga cikin littafi na farko da ake son a fara karantar da duk wani ɗalibi da kowane ɗa na musulmi dangane da tabbatar da aƙida lafiyayya a zuciyar shi yana daga cikin marje a ta'asil mahala ce fi babil asma'i wasu wal qadar dangane da babi na sunaye da siffofi da kaddara domin matsalolin da aka samu da ɓatattu irinsu su jahamiya mu'tazila shi'a kullabiya ash'ariya matiridiya da sauran ɓatattu irinsu matsalan ta fi ƙarfi ne a ɓangaren abin da ya shafi al'asma'u wa sifat an gane shi sa duk wani wanda yake da dauɗa yake da datti yake da bida'a a cikin aƙidan shi akan wannan ji yake yi littafin tadmuriya shaƙe shi take baya su an gano wannan da kyau ku ba matsala littafi ne da malaman da suka san fannin suka rubuta kuma za a karantar da bayan allah al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don su fahimci addini da kuma abin da ya shafi matsala na ƙaddara 'yan kadariya suna da matsala kan wannan da murji'a da kuma waɗannan batattun jabariya da murji'a da 'yan kadariya waɗannan za a yi magana a kansu sosai a kan kuma kajiya aƙidansu take shin a cikin mutane akwai waɗanda suke da waɗannan aƙidin a yau ana zuwa ana tafiya ana buga misali zai ka ce la ilaha illallah ai aƙidanka kenan sai ce to ka bari ga na annabi allah maɗaukin sarki ya sa dace mala ya ce waƙatta ta zammanatil kalam fi aslaini sharifaini min a hasti usulid diyana Haƙiƙa wannan littafi ya ƙunshi asalai manya-manya masu daraja ya tsaya tattauna maganganu dalla-dalla a kansu daga cikin usul mafi mahimmanci na addini wahuma tauhidullahi ta'ala wa sifatihi na farko ta allah madaukakin sarki da kuma bayani akan siffofin shi wanda ba wanda ya siffanta da su sai shi wa makamin shar'i wal qadar kuma za a yi bayani dangane da matsayin shari'a da kuma kaddara. yana daga abin da mutane suka jahilta ba san menene a shar'u ba sannan ba san menene alƙadaru ba to za a yi bayani dalla-dalla a nan ka gane me ake nufi da a shari'a me ake nufi da kuma alƙada'u wal ƙadar a littafin nan za a bayani dalla-dalla filla-filla da izinin allah kowa zai fahimci yadda addinin annabi yanda aƙidan annabi da sahabbai take Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin wa kallama, takallama rahimahullahu an hadainil aslaini li bayan manhajil manhaj wal aqidati sahiha allati kana alaiha salaful umma hakika ibnu taymiya a cikin wannan littafi na risalatu tadmuriyya ya yi cikakkun bayanai akan waɗannan asalai guda biyu domin ya fayyace ma al'umma manhajin gaskiya da aƙida ingantacciya wacce magabatan wannan al'umma na ƙwarai suke a kai dangane da waɗannan asalai guda biyu da muka yi bayani a baya wallati ya jibo an yi a da ha kulli musulmin aƙidan da ya zama wajibin kowane musulmi ya tabbatar da ya ƙudurce ta wali anna kathiran min alfiraqi dhalla mala ce domin da yawa daga cikin ƙungiyoyin batattu qad dallu fi hadain al ne sun ɓata ɓat a cikin waɗannan asale guda biyu wa khadu fihi ma bi ilmin suka kutsa cikin waɗannan asale guda biyu ba a bisa ilimi ba suka kutsa a bisa sarrai da kuma jahilci da duhun kai fadallu suka bata wa adallu kuma suke ci gaba da batar da al'umman da suka makalkala addininsu a tunaninsu da kuma fahimtansu faƙasadu ilar raddi alaihim biddala'ili alwadiha albayyina min alkitabi was sunna mala ya ce faƙusi da ilar raddi alaihim a cikin wannan littafi kai tsaye aka tinkare su gadan-gadan wajen maida masu da martani biddala'il da zuwa da hujjoji alwadi'a waɗanda suke a fili albayyana waɗanda suke bayanai min alkitabi wa sunna wanda aka tsamo su daga alkur'ani da sunna wa min kalami salafil umma da kuma bayanan da suka zo daga cikin zantuttukan malaman farko na wannan al'umma kamar radda alaihim aidan biddala'ili al'aqaliya kamar yadda a cikin wannan littafi ibn taimiyya sai da ya rika maida musu da martani a hankalce albayyinatul wadiha hankali wanda yake karar a fili wanda duk wanda ya ji zai gane kuma zai fahimta kasan 'yan bida suna da wata cuta za a kawo nassoshi na alkur'ani da hadisi da fassarar malaman farko idan suka ga ba su da yadda za su yi da nasoshin ba su da yadda za su yi sai su kawo hankali su yi wasa da kwakwalwanka sai zama tunaninsu ya kashe maganan allah maganansa ta rushe maganan annabi wawaitar da kai da suka mai da kai wawa ya rusa maganan malaman farko duka sai su ɗauko ra'ayinsu da surutun bakinsu da ra'ayinsu sai su gina maka a madadin na allah da na annabi an gano wannan da kyau ko misali za su zo yau za su gaya maka karka ɗauki maganan allah da na annabi saboda wannan maganan allah da na annabi da ta daidai da abin da malaman farko suka fassara su bai masu ba an jima idan suka zo da wani abin da suke so sai su ce maka allah ne fa ya ce annabi ne ya ce kama ji malaman farko sun fassara in kana da sauran hankali ba motsatse ba ne kai sai ka ce mun yadda za mu ɗauka amma shekaran jiya an zo da irin wannan bayanin kun yi ɗauka maganan allah ce da na annabi da fassarar malaman farko yau me kawo ku wannan ai sai ku zubar da wannan macin da kun zubar da wancan afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd kwai imani da sashi ku kafirce ma sashi to duk irin waɗannan abubuwan da suke kawowa. na ƙoƙarin wawaitar da wawaye a littafin nan za a zo maka da abin da za ka fahimta tsaf wane yana yin abin da ba daidai ba ka ce allah ya ce annabi ya ce sai ya tawili ya bi ka jira shi yana nan zai zo da abin da zai ce a zo fa ga allah ya ce ga annabi ya ce sai ka ce naɗa zafa an gane naɗa laifin me ma ba maganan allah bane cikin ƙur'ani aka zo da fassaran annabi ƙarar da aikin shi aka zo da fassaran sabai da tabi'ai da dukkanin malaman fannoni na ilimi kuka take yau kuma sai ka zo da irin wannan ka ce abi anya ba shine nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila masu cewa mun yi da wani bangare mun bijire ma wani bangare suna neman su bi wani hanya na dabarbaro tsakanin wannan da wannan allah ya ce ula'ika humul kafiruna haƙa waɗannan su ne kafirai na gaskiya ana ma addini udkhulu fi silmi kafa da wanda ya ma daɗi da wanda bai ma daɗi ba za a yi ma dariya ko ba za a yi ma dariya ba za ka bi allah baki ɗaya ne allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to bayan da malaye mana waɗannan bayanai akwai abubuwa masu matukan mahimmancin gaske wanda a matsayinka na ɗalibin aƙida a yau wanda kake son ka bauta ma allah allah maɗaukin sarki ya karɓe ka kafin a shiga cikin wannan bayanan akwai bayanai da ya kamata a yi ma wanda ba kasafai kake jin shi daga bakin malamai ba sai malaman hadisi 'yan aƙida su ne za ka ji irin waɗannan bayanan kaɗan-kaɗan suna faɗi wai me yasa ne bayan rasuwan annabi da sahabbai da tabi'ai da malaman farko aka zo da aƙidan da ta saba mana su an gane kuma har aka waye gari ita wannan mummunar aƙida na waɗancan lalatattun ta nemi ta yi nasara a kan na annabi me yasa shine zuhurul madaris al-fiqhiyya za mu bayani a taƙaice dangane da bayyanan makarantun fikihu an gane fikihu tukuna yau zuga bayyana kuma me ya faru sakamakon bayyanansu shin malaman fikihu suna da saɓani da aƙinan da annabi ya zo da ita shi za daga cikin raddi na ilimi da muka ce zami ma masu faɗa da hadisi 'yan ƙasan nan ku tarba cikin kwanakin nan za mu zo da martani na farko mai ɗauke da taken aqidatu imamu malik wa manhajuhu alfikihi as-salafiyya aqidan shi da manhajin shi na fikihu salafiyanci ne tsaba shi yasa imam malik menene ba ne ina ba ta mun gano wannan da kyau sai a ware zare da abawa mu tabbatar da imamu malik yana kan aƙidan annabi da sahabbai ne ko ko mu'tazilanci mu tabbatar da cewa imamu malik yana rike da alkur'ani da sunna ne a masailul fiqhiyya ko ko yana bin manhaji ne na khalaf an gane wannan da kyau ko da imam malik din nan bebe ne bai rubutu ba kuma bai yi wa'azi ba bai karantar ba bai da ɗalibai da sai wani ya zo ya karya da sunan imam malik ya batar da al'umma ya nuna masa abin da imam malik bai faɗa ba ya ce ya faɗa bai aikata ba ya ce ya aikata sannan sai mu zo bayan wannan sai mu bayani akan bambancin malikiya da maluku shin menene aƙidan 'yan malikiya mecece manhajin 'yan malikiya duk sai an yi waɗannan sannan wancan raddin za a shige ta gadan-gadan don ka gane ka fahimta kowa ya gane jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan yana tafe shi sa mu ba ma ma tafiyan mu cin kon makauniya an gane za a zo maka da abin da da izinin allah kai da kanka an jima za ka tsaye ne ka kare shi sa ba gaugawa muke ba wanda yake gaugawa ya yi nashi muji allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu a cikin sharhul qawa'id as-saba'a min at na yusuf muhammad al-gafis a jiz'in farko shafi na uku akwai wasu ƙawa'id guda bakwai da ibn taimiyya ya gina wannan littafi na risala a tadmuriya a kansu to malamin ya dauke su yi masa sharhi shi yasa duk wannan alherin da ke cin waɗancan shara za mu ɗibo su za mu zo da su a nan a baje kolinsu kowa ya amfana allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa in kana shekul islam urifa bi inayatihi bit tahqiqi ko da yake ibnu taimiyya kowa ya san shi kuma kowa ya san tsarin shi wajen duk abin da zai kawo sai ya tantance ya haƙaƙa ya haƙaƙe gaskiya sannan ya zo maka da shi warewake wa adamu taƙayi bi mas'alati taqalid sannan ibn taimiyya samsam bai kayyadu da takalidanci ba ala mazhabul hambali duk da cewa a garinsu da 'yan gidansu da mafi yawancin malaman shi duk 'yan hambaliya ne to ibn taimiyya baya takalidanci da wannan mazhabi nasu au ghairihi min al mazahib ko kuma wasu mazhabobin ولذلك لا يؤد حنبليا على معنى التقاليد ابن تيمية با ƙididdige shi da cewa shi ba hambale ne kamar yadda a ƙasar na ake son a mai mu 'yan malikiya na taƙalidanci an gano wannan da kyau ko ba haka muke ba sai dai muna ƙasan da ake cewa wai ana bin malikiya domin aƙidan malikiyanci a cikin risala shine allah sama yake ka tambaye shehunne 'yan fatawan najeriya allah yana ina ne an gano wannan da kyau ko maƙaryata allah yana ina ne ka tambaye su waɗanda ake cewa su ne masu fatawa wanda aka yi da fatawansa a hukumance suka ce su kuma 'yan malikiya ne ka tambaye su ainallah duk da naɗinsu da alkyabbansu da iliminsu da wanda suka je waje da wanda suke gida da duk haddansu ba san inda allah yake ba amma ga wata baiwa can makiyayiya a zamanin annabi tana ma mu'awiya ibn hakam as-sulami kiwon awaki amma ita ta san inda allah yake ta je kiwo wata rana ta dawo kura ya cinye akuya ɗaya mai gidanta ya gajen hakuri ya sa kokara ya make ta hankalin shi ya tashi ya tausaya mata shine ya zo wajen manzan allah ya shigar da ƙaran kanshi da kanshi a majalisin annabi cewa ga abin da na yi annabi ya ce me laifinta a ciki ita ne ta yi kaza ta kaza ya ce to ya rasulallah bana yanta ta ba mai yiwa allah maɗaukin sarki kankare man wannan laifi da na yi annabi ya ce je ka zo mana da ita ya zo da ita za a mata interview kenan ko za a mata kenan ko za a tace za a tantance a tabbatar da ta san allah ko domin kar a zubar da dukiya a banza ko annabi ya ce mata ainallah ke na allah yake da ce fi sama a gaba ga manzan Allah wannan takariri ne ko ba takariri ba annabi ya tabbatar ko bai tabbatar ba akwai wanda ya san inda Allah yake kamar manzan Allah dan shine rabbana ya kai shi ya je inda ba wani wanda ya je wanda shi da kafan shi ya je ya ji sauti ba irin na dan adam ba da aka tashi isra'i da mi'iraji da manzan Allah ina kai shi in za ka roƙi Allah ina ke daga hannu dan Allah yana ina wa ilaihi yas'adul kalimu tayyib amintum man fis sama kun amince ma wanda yake cikin sama waye wannan wane ne wanda Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da shi da kan shi ne abin bautan na sama kuma abin bautan na ƙasa yana ina wane ne arujil mala'ikatu wa ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu ba ka zo da shiriri da ya ce baka allah yana ko ina kaga mutum yayi farin gemu amma wai bai san inda allah yake ba ga baiwa makiyayi ya ta ce mai fissama wa man ana ni kuma waye ta ce anta rasulullahi ya ke ne manzo allah ai annabi ya ce e fa innaha mu'mina yanta ta mu'mina ce hadisin na cikin muslim kadi matsala inda da muslim kwaya ɗaya ne a najeriya kuma yana hannunsu kaga ba za ka san inda yake ba amma yanzu muslim gidan kowa da shi in ka je ka bincika za a gana ka da annabi da ya ce mata ainihin la ta ce fi kulle makanin za a yanta ta ya ce ta riƙe gora ta ta kiwo ina ba ta mun gano wannan da kyau amma sai aka ce "Eh ti kafa inna ha mu'mina sau ta san inda Allah yake Allah yana ina Allah yana sama ina ba ta mun gano wannan da kyau to ibnu taymiya bai taƙalidanci irin wannan taƙalidancin ba domin ƙasan na ce malikiya ne gashi malaman ƙasan ba sai inda allah yake ba an gano wannan ba sai inda allah yake ba sun ce na ko'ina ina ka ɗauko irin waɗannan masail ka dire a gabansu ba wanda zai iya baka ansan shi sun ɗauko aƙida na ash'ariyanci da mu'tazilanci da kuma jabariyanci da murji'anci da rafidanci da khawarijanci sun kawo cikin addinin annabi yanzu da aka ce a tantance a tace a watsar sai kuma suka ce su ba su yadda ba an gano wannan allah ko ba su so ko suna so allah sai an yi waɗannan da suke ganin za su iya kauda ƙidan annabi ko sun makara allah sun makara ƙasan nan ko suna ta riga ta kama ta kuma a bisa fahimtar annabi da sahabbai Allah ba su iya ba salafiyanci ya riga ya zama hantsi leƙa gidan kowa wallahi har waɗanda ke son su yaudari jama'a da shi suke makalewa don a yi talla a gano mu ma fa mun yi ɗan rijista to ba matsala amma dai jama'a za su fahimta a hankali allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to ibn taimiyya bai daga cikin waɗanda ake danganta su da wannan takalidanci da manhaji da mazhabi wa min huna na ƙolo to daga nan ne muke cewa inna maninta saba ila mazhabin min mazahibil arba'a mutumin da di yake danganta kanshi zuwa ga ɗaya daga cikin wannan mazhabobi hudu humul ghalibun min ahalil ilmi ba'da tabaqatil quruni thalatha al-fadila su waɗannan mazhabobi guda hudu su ne mafi rinjaye na mazhabobin da malamai suke bi bayan karnonin nan guda uku an gane bayansu ne ahmad dan hambali shafi'i malik abu hanifa suna daga cikin ƙorunin mufaddala an gane wannan ba a ƙirƙiri waɗannan mazhabobi nasu ba da wasunsu wala sai bayan mutuwansu da wajen shekara 300 ai za mu zo magana kan wannan ai sai mai tambaya mu ce to su waɗannan da suka rayu can ƙoronul mufaddala da annabi ya ce khairun nasu ƙarni to yanzu su wani irin addini suke cin da ba su malikiya ba maluku kuma ya bar bin annabi ne ya koma bin kan shi kawai mutane su rika zuwa da abin da yake zama abin dariya suna magana 'yan mata na cewa ke ne shi ke ne shi ke ne shi ana gano wautanku karara da rashin ganewanku kuma kun ƙi ku daina allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa ƙarar zaharar jimlatun minal madaris haƙiƙa an samu wasu daga cikin makarantu sun bayyana wa in kanan lazista ƙarra min ha hamsu madaris tare da cewa makarantun da suka bayyana kuma suka fi shahara daga cikin makarantun fiƙihu guda biyar ne na farko madrasatul hanafiya akwai makarantar hanafiya sai kuma na biyu almadrasatul malikiya sai makarantar malikiya sannan na uku akwai almadrasatul shafi'iya sai makarantar shafi'iyya na hudu akwai almadarasatul hambaliya akwai makarantar hambaliya na biyar almadarasatul zahiriya sai ko makarantar 'yan zahiriya to waɗannan guda biyar ɗin za mu tsaya mu tattauna su ɗaya bayan ɗaya a karatun da zai biyo bayan wannan da izinin allah za mu saurara a nan sakamakon ƙurewanda wanda lokaci ya yi sai allah ya kai mu wannan karatu za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum